Sashen Hausa na Studio kalangu su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan Yamai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Laraba 4 ga watan Janvier na 2023. A cikin shirin za ku cewa an gano bullar cutar murar tsuntsaye a jihohin Tawa da Yamai. An ciwo kan matsalar a cewar ofishin ministan kiwo a wani taron manema labarai a jiya. masu ruwa da tsaki a sha'anin ilimi na nijar sun yi wani zama yau a yamai domin zakulo hanyoyin magance matsalolin da fannin karatun boko ke ciki a kasar yaya yanayin haɗin kai yake a zamantakewar al'ummomi na bangilare muna tafiya da amsa a rahoton musamman na wannan shiri A Nijar an bayyana bular cutar mara tsuntsaye a ƙauyuka da dama na gundumar Buza jihar Tawa da kuma cikin wasu angwanni na Yamai a ƙarshen shekarar 2022. Maktar Ministan Kiwo ce ta bayyana haka jiya a wani taron manema labarai a Yamai. Maktar Ministan ta sanar da cewa an ciyo kan lamarin kuma wato ta karyata labaran da ke cewa wannan cuta ta bulla a jihar Zandar. Dr. Abdu Isako, babban daraktan sashen likitocin dabbobi, ya yi ƙarin bayani. Mun yi la'akari har zuwa yau babu wata alama ta cutar mura tsuntsaye a sandar. Abin da ke nuna cewa mai sayan kajin da ya fito daga magarya ya yi muna karya kajin sun fito ne daga Najeriya. A yayin da aka tabbatar muna da samun cutar abuza sannan gidan kaji na gudal wanda sun kai kaji dubu da suka kamu da cutar mura tsuntsaye waɗanda aka kashe. Sannan an samu wani gidan kaji na basura wanda shi ma kaji dubu da ɗari hudu dukansu an kashe su wajen kaji dubu bakwai da da uku 7,320 ne aka kashe sannan bangaren buza prefe ya ɗauki ƙudurin doka na hana shige da ficen kaji a yankin sannan ko da za a ci kajin sai an ɗauki mataki yamai mata sanar da ba shiga ba fita da kaji a yamai Ranar hudu ga watan Janvier na kowace shekara an keɓe ta ne domin rubutun makahi. Wannan rana na ba da damar ɗaukaka tsarin rubutun makahi da kuma bayyana mahimmancinsa zuwa gare su wato don su kai ga samun incin gashin kansu. Wata sanarwa ta bayyana a yau wata sanarwa da ta bayyana a yau ƙungiyar makahi ta duniya ta yi kira zuwa ga inganta rubutun makahin. duk da wajibcin da dokar ƙasa da ƙasa ta tanada makahi da dama ba su da hurumin samun kayayyakin rubutu da suka dace da fasahar zamani in shi marka workman babban daraktan ƙungiyar makahin ta duniya a yau a nan yamai aka gudanar da zaman taron shawara kan sha'anin ilimi da ya haɗa masu ruwa da tsaki daban-daban a fannin domin tattauna matsalolin da ke addabar karatun boko a nijar da zumar bullo da mafita an tattauna batutuwa da dama a ƙarƙashin kulawar ofishin ministan ilimi sharifu isufu shugaban ƙungiyar malaman makaranta sinaseb ya yi wa mamman ada ƙarin haske wannan taron zai sa a tattauna sosai bisa ga matakai iri-iri waɗanda su ministan ilimi suka ɗauka saboda a samu a ciwo kan matsalolin da muke fuskanta za su yi bayani musamman bisa abin da yake ci mana tuwo a kushi shine ɗaukan malaman makarantu yan kwanta da su zamo malaman makarantu dindindin cikin function public abinda da muke ta jira yau da shekaru da dama baya ba a yi ɗauka malaman makarantu ba suka zama malaman makarantu na dindindin musamman yanzu muna kirga wajen mutum dubu saba'in malaman makarantu waɗanda a yan wannan ministan sun ɗauka muna alƙawarin da dama tun can baya ciki yarjejeniyar da muka taba yi da su suna nan ga yau wani sabon salo na dokan malaman makarantu gaba ɗaya masu yawa saboda a samu a kare wannan contractualization da muke ganin bai da amfani ma nan gaba wannan sabon salon zamu yi bayani bisan shi ga ina suka kwana ina aka kai wani wuri ake a hali yanzu kafin a wallafa shi makarantar firamare da ake kira ecole center da inatasi de place da ke garin ayoru a mayar da ita cibiyar tattara ɗalibai na makarantu da aka rufe a yankin don baiwa yara damar ci gaba da karatunsu na boko duk da matsalar tsaro da ake ciki shugaban makarantar ya ce cibiyar abincin makaranta na nata kokari don yaran su tsaya a makaranta isa zakariya'u ya yi wa usman abubakar karin bayani Cibiyar ta kumshi makarantun boko hudu masu aiki su ne makaranta Inates, makaranta ganin Suguru Anata, makaranta Taganat da makaranta Damanas da suka kumshi dalibai 599 cikinsu 298 mata 371 maza. Cibiyar kuma ta kumshi makarantun ƙara baiwa dalibai damar yin karatu wanda wata ƙungiya kungiya mai zaman kanta take ɗaukar nauyi da wasu makarantu biyu da kungiyar Plan International take ɗaukan nauyi. A cibiyar muna da malamai goma sha biyu da masu shirye-shirye uku ajujuwa goma sha biyar. Wannan shekara albarkacin abokanin hulɗa JEZ sun dafawa rumbun tsumin ɗalibai zuwa yanzu ba mu samu waɗanda suka bar karatunsu ba. Kare hakkin yaro wajibi ne kowa ya mutunta shi. Dokar Nijar ta haramta yin duka a tsarin makaranta. A shekarar 2011 Nijar ta amince da shawarar da aka tsaida a yayin taron nazarin dokar na lokaci-lokaci kuma ta kaddamar da su dangane da hana bugun yaro a makaranta. Yunusa Abdulkadir shugaban hukumar kare hakkin bil'adama ta ƙasa wato CNDH reshen doso ya yi wa Nana Hadiza Hassan karin bayani. L'interdiction des châtiment corporel. Hannun ba da kashi a makarantun boko a ƙasar Nijar ya zama ci gaba mai fa'ida ta fuskar kare yara. Cibiyar ƙungiyar kare haƙƙin ɗan Adam reshen doso har zuwa yau ba ta samu wata ƙara ba ta wani ɗan makaranta ko ta wani mahaifin ɗalibi mai shaidar da cewar wani hali kamar hakan ya samu a makaranta. Sai kai a kai tana gudanar da wayar da kai da ba da bayanai kan 'yanci yancin ɗan adam ta kan masu ruwa tsaki daban-daban har ma da su kansu malaman ba da karatu kuma muna sa kira zuwa ga mahukunta masu kula da lamarin karantarsuwa da su sa ido kan mutuntawar wannan matakin hana bugu a makaranta kuma muna fatan da mahukunta ba za su cire wannan dokar ba sai dai su ƙara ƙarfafa ta kuma su ƙara sa ido ga mutuntawarta. Daga batun ilimi sai batun kiwon lafiya. Wannan lokaci na sanyi a Nijar lokaci ne inda yara ke iya kamuwa da cututtuka idan ba a kula da su sosai ba. Domin kare yara daga waɗannan cututtuka magabatan kiwon lafiya ba su gajiya da baiwa iyayen mata shawarwari. Madam Kaka Aishatu jami'ar sadarwa a gidan likitar Gingimi na bada wannan shawara zuwa ga mata. yanzu lokacin sanyi ne yana mu kiyaye dan kar yara mu su kamu da tari da cututtuka iri-irin da yake tahiya tare da sanyi dan shine muke so ku rike yaran ku kar ku bari yara da sassahen nan su huta ba takalmi ba kula mu sa yara mu kai su a fulla mu sa su borgon mu rike su da kyau da kyau kuma wanka ba a yi kowane lokaci fa lokacin sanyi yara sai a yi musu wanka midi a yi musu wanka a sa su a daki har su bushe koko da dare ka yi ruwanka mai gumi ka yi ma yaro wanka a yi ruwan zahi a wanke shi da dare a shaha mishi mai a rihe shi ya kwana kowane rana da dare zaka mishi wanka kana iya kiyaye ma yaron ka kar ka bar yaro ya huta ba fulla ba takalmi yana ya wuce. sai ya gamu da cututtuka da yawa ba dadi kullum kana hanyar likita yaro yana shan wuya bai kamata ba mu rike yaran mu da kyau mu sa musu rigan dari fullan dari sosai duk mu rike su da kyau da kyau sai rana ya fito a mishi wanka da dare a mishi ruwan zahi a mishi wanka daga jihar difa sai jihar agadez daga cikin gidaje dubu biyu da aka baiwa gwamnati bayan da aka rufe kamfanin kwaminaka a watan mars na daya gidaje da da arba'in uku ne suka tabarbare kuma ba iya gyara su a cewar kwararru saboda haka ma'aikatar magajin gari ta ɗauki matakin rusa su magajin garin arlit wato mauli abdulrahman ya yi karin bayani kan wannan batu a hirar shi da musa mamman A cikin wannan gidajen dubu biyu an binciko da cewa akwai gidaje wanda sun rabe ba su yi to gidajen nan duka da aka yi ƙididdiga su guda 243. To a cikin analysis da aka yi aka ce wannan gidajen karya su za a yi tunda dai sun rabe. Eh, a takayanki a wannan lokacin maka rubuta wasika maka ce a aka kare su in har ana iya gyara su sai a gyara su muna amfani da su ga talakawa. Don ka aka yi na'am babu mushkila muka sa masana ciki suka bincika eh, masu gine-gine sai aka gano da cewa wannan gidajen yawan bai yiwuwa ma a gyara su faɗo mu mutane za su komin gyaran da ake faɗo wa za su yi kadir ke firabul ne bai yiwuwa ma a gyara su ba zai yiwuwa a yi a yi rehabilitation su to mu da kanmu a nan muka yi na'am tunda mutane abin da za su gane wa sai da muka diba muka ga wannan gidajen bai yiwuwa ne mu yi amfani da su yin amfani da su kamar ka ce mutane to ku zamana amma gidajen ga tana wasa faɗo muku to kuna gani kenan haka nan an kawo illa ga al'umma talakawa Za mu isa a jihar Maradi inda shiyar birnin Maradi ta biyu ta karbi wani zaman taron wayar da kai kan kaddamar da shirin gwajin gidayar al'umma na gaba daya. Wannan shiya na daga cikin ƙananan hukumomi guda biyar da aka zaɓa don tafiyar da wannan aiki. A ra'ayin Farfesar Isufu Rabi'u Muhammad, shugaban ma'aikatar ƙididdiga ta Maradi, wannan haɗuwa za ta baiwa al'umma damar ba da haɗin kai wajen gudanar da aikin ƙidayar jama'a a hirar shida Muhammad Mamman. Dangance da share fage na lissafin al'umma da za a gudanar muna kan tsarin rajistan gwaji nan ba da jimawa ba jami'an aiwatawar za su zagaye ƙananan hukumomi inda za a yi gwajin na wannan rajistan ƙididdigar. Mun zo ne don mu fa'intar da al'umma don ta gane amfanin shiga cikin wannan lissafi. Muna wayar da kansu mu girka musu masu ruwa tsaki na sahun gaba ga wannan aiki da kuma isar da saƙon ga al'ummomin ya zanto a yayin biyowar wannan jami'an al'ummar ta halarta da dama ga wannan aikin na tattara bayanai. Gwajin ana yin sani don mu jarraba kayan aikin mu ga menene ya kasa a ciki, wa'anne ne labaru da za mu iya ƙara sanyawa ga wannan tambayoyin lissafi. An zaɓi ƙananan hukumin da za a jarrabawar ne kan sharuɗa da dama. Akwai batun tsaro yanayin tsarin rayuwar al'umma a fagen wasanni a ranar 13 ga watan janvier da muke ciki ne za a suma kwambular zakarun afirka na kwallon ƙafa a kasar algeria tawagar niger mena a ta tashi daga yamai jiya inda ta nufi kasar tunisi domin daukar yanayi kafin ta sauka a birnin oran daga bisani niger na cikin rukuni ɗaya da ƙasashen kamaru da jamhuriyar demokradiyyar congo mutuna muku cewa wannan kwambular shan ta shafi 'yan wasa masu takalida a gida ne kawai sai rahoton namu sai rahoton namu na musamman rahoton namu kuma na musamman na yau ya mai da hankali ne kan haɗin kai tsakanin al'ummomi na yankin da ake kira zone de trois frontières wato tsakanin niger burkina faso da mali an yi wannan hira da anafisat walatisi wato mashawarciya a ma'aikatar magajin gari a karamar hukumar bankilare a jihar tilibiri mashawarciyar wadda kuma malamin makaranta ce ta bayyana cewa a makarantar firamare ta bankilare al'ummomi daban-daban da suka baro mazauninsu na da haɗin kai haɗin kai tsakanin al'ummomi shi ke girka zaman lafiya cikin ƙasa. Da farko ku gaya mana al'ummomi kala nawa ke akwai a nan gundumar bankilare. Al'ummomi kabilu daban-daban da ke cikin gundumar bankilare sun haɗa da Kelta Fulani, Larabawa, Zabarmawa, Gurmawa da kaɗan daga cikin Hausawa su ne mazauna gundumar bankilare a yau. Malama Nafisatu, a ganin ku menene sirrin wannan kyakkyawar zamantakewa tsakanin waɗannan al'ummomi. Kyakkyawar zamantakewa tsakanin waɗannan al'ummomi waɗanda suke zaune a wuri ɗaya a cikin garin Bankilare da dai sauransu tana bayyana ta hanyar awatayya tsakanin ƙabilun daban-daban, tabbastaka, haɗin kai, zaman lafiya amma kuma da fahimtar juna da taimako duk wannan yana nuna tushen haɗin kai tsakanin mazaunan bankilari to yaya za a ƙara ƙarfafa wannan haɗin kan na farko kuna buƙatar wayewar kai ko na'am da jama'a domin idan ka yi na'am da wani mutum ba zai taɓa nufin ka da cutarwa ba sai kuma taimakon juna wanda shi ma muhimmin abu ne taimako tsakanin al'umma a yau idan kun gayyaci wani mutum zuwa shagulgulanku ko gidanku wannan alama ce ta kulawa da ƙarfafa haɗin gwiwa da girmamawa a ƙarshe menene kiranku zuwa ga dukkan al'ummomin bankilare Ina so in gaya wa dukkan waɗannan mutane da ke zaune a bankilare cewa lokaci ya yi da za su haɗa kansu da kawo ƙarshen dukkanin wani rashin fahimta da ke tsakanin mutane a zauna tare cikin haɗin kai dangane da hukumominmu na gudanarwa da na al'adu yana da mahimmanci a yi adalci tare da samar da adalci tsakanin al'ummomi kar da ku ba wanda bai yi daidai ba gaskiya don cutar da wanda ke da gaskiya domin hakan yana iya haifar da rashin yarda a tsakanin mutane kuma yana iya haifar da rashin fahimta a tsakanin su. madala masu tare mu a muka karshen wannan shiri na malicin yau yanzu kwa zan barku da aminata abubakar dauke da labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya da tara da digo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da digo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba dari da biyu da digo daya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.